a wannan yammaci na ranar laraba biyar ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1430 wannan kuma shine yinin da ya zo daidai da 26 ko 26 ga watan 8 ko miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu mai albarka wannan kuma shine majalisinmu na uku kafin mu fara karatu kamar yadda aka saba duk shekara akwai taimako da ake nema daga 'yan uwa musulmi domin taimakawa mutanen da suke 'yan uwanmu ne musulmi waɗanda suke gidajen fursuna da waɗanda suke kwance ba su da lafiya asibitoci da kuma wasu mabukata wanda muke tare da su a wannan majalisi an saba a kaddamar da wannan gidauniya duk shekara musamman ma idan wato azumi ya raba tsaka to wannan karan an samu wasu waɗanda suka gaggauto da ayyukan ladansu tun ma kafin lokacin shelanta wannan batu ya yi akwai matar da ta saba bayar da taimako duk shekara duk sanda aka shelanta wannan abu za ta kawo taimakonta kuma taimako wanda yake gwaggwaba taimako wanda yake mai romo to wannan karan tun kafin ma mu shelanta ita ta gaggauto da nata taimakon ita ce a matar mai girma gwamnan borno hajiya fatima ali sharif kamar yadda aka sani duk shekara takan taimaka ma wannan gidauniya da tallafi wanda yake gwaggwaba ta ba da shinkafa buhu goma ta kuma ba da buhu goma na sukari kamar yadda har ila yau mai girma sarkin askira shi ma ya taimaka da dubu goma don haka tun daga yanzu an buɗe ƙofar neman taimako ga duk wanda zai taimaka ga wannan gidauniya da ta saba aikin alkhairi a cikin wannan wata na alkhairi waɗanda kuma ake bawa taimakon nan su ne waɗanda aka saba bawa da shekara za a ƙara bayani insha Allah akan sunayensu a don haka wanda yake da bukatar taimakawa ƙofa a buɗe take amin bayan wannan kafin mu shiga karatu akwai tambaya guda ɗaya wacce na samu ajiya na ga babu laifi in fara a wato a fara taɓa lashe da ita wani ya rubuto yake tambayar a senta da muka taɓa ƙaddamarwa shekaru biyu da suka wuce a nan masallacin wacce muka ce za ta yi aikin tattara ayyukan shek ja'far mahmud adam da ce su a rubuce wanda a wannan guri aka kaddamar da wannan senta kafin a kaddamar da ita a ko'ina kuma aka samu waɗanda suka yi hoɓasa wajen taimaka ma wannan senta wanda ta tsayi da kafafuwanta wannan senta kamar yadda muka faɗa a lokacin da muka kaddamar da ita anan cewa daman can akwai ta tun kafin rasuwar shek ja'far mahmud adam akwai wannan santa ɗin kuma daman can ni ne shugabanta tun ba yana da saboda haka wani aiki ne da ya bari muka ga cewa wajibi ne ya ci gaba barinsa duniya ba zai sa wannan aikin alkhairi ya dakata ba kuma ya zama wata gidauniya ce da za ta ci gaba da yayata da yada abin da ya bari na alkhairi domin Allah ya ci gaba da kai masa ladansa a cikin kabarinsa ya ci gaba da haskaka masa kabarinsa a dalilinsa A wannan santa tun daga wannan lokacin tana ta aikinta tukuru ba dare ba rana matasa waɗanda suka yadda suka ba da wato lokacinsu da damarsu da kwakwalensu wajen wannan aiki ba su nuna gajiyawa ba a wannan wata muka so mu fara nuna wa mutane irin sakamakon wannan aiki da kuma sakamakon tallafi da suka bayar su kansu wajen wannan aiki na so a ce shi mai tambaya bai yi tambayar ba to amma ya yi abin da bahaushe yake cewa riga malam masallaci sai dai riga malam masallaci ai haka ya kamata kada ka jira sai liman ya zo sannan kai ka shigo daga baya ka zauna ka zo ka zauna ka jira shi domin kana cikin jiran shi to kana cikin sallah ne kana cikin aikin alkhairi ne har zuwa yanzu wannan cibiya ta sa wato batun haɗa karatukansa na tafsiri guri guda domin fito da shi a matsayin littafi bayan an shigar da surori tun daga suratul baqara har zuwa a suratul an'am mun shigar da su e, inji mai kwakwalwa na'ura mai kwakwalwa ta kwamfuta sai muka ga ya kamata mu fito da surorin ƙasa-ƙasa wato daga tabara zuwa nasi domin surori ne da aka fi ta'amuli da su yau da gobe kuma masu koyon karatu galibi daga nan suke farawa don haka musulmi da dama sun haddace waɗannan surori sai muka ga yana da kyau musulmi su san ma'anonin surorin da suka haddace sannan kuma muka ga ya kamata mu yi koyi da yadda aikin tafsirin shek abubakar mahmud gomi ya kasance shi ma kafin a fito da shi gaba ɗaya an fito da juz'u tabara saboda haka sai muka ga mu fara fito da juz'u tabara sannan ko mu ci gaba da fito da sauran ajza wato juz'i juz'i a hankali saboda haka a yanzu dai kusan juz'u tabara aikin aikinsa ta ɓangaren mu ya kammala aikin buga shi shi ma kusan ya kusa kammala abinda zai rage ɗin kawai ɗan gyare-gyare ne da za a yi a fito da shi wannan da kuke gani a hannuna shine juzu'u tabara aure aka gashi nan tarjama da sharhin ma'anonin alkur'ani mai girma suratul mulk zuwa nas na sheikh ja'far mahmud adam rahimahullah tattarawa malam ya udatti bita da nazari muhammad sani umar rijiyar lemu to haka za mu ci gaba da fito da su yanzu muna kan aiki a cikin suratul baqara shi ma zai fito wajen shafi 400 suratul bakara ita kadai kun san da yake tafsiri ne da sharhi ba kawai gundaren tarjama ne ba ni baki in baka fassara a'a tafsiri ne da sharhi sannan arba'una hadis wannan ayyana ce wato samfuri ne da muka karba daga matba'a domin in akwai kurakurai kafin ya fito da su mu gyara ina dab da zan taho nan aka kawo mu shi akwai shi ma arba'una hadis sharhin arba'una hadis shi ma an gama shi kakab shi ma ya fito kamar haka shi ma abin da ya rage shine yan gyare-gyaren da kurakuran da aka samu na maɗuba'a a gyara su kafin ya fito hannun jama'a ina ga insha Allah kafin idan lokacin kaddamar da littafin ya yi kuma littafin ya zo da adadin barkatai nan za mu ƙara yin bayani da irin aikace-aikacen da aka yi wa littafin don haka ina fatan ba za a sake rubuto tambaya akan ina aka kwana ba na'am za mu tashi akan aya ta 115 amma za mu koma kan ta 114 kaɗan sannan mu abin nan wa ake musalata billahi واقم الصلاة النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله مدوكاكين سركي ya juyo da akalan magana zuwa ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana umartarsa da wasu umarni ya fara da umartarsa akan cewa ya tsaya kan totar akan turbar da aka umarce shi akanta shi da waɗanda suka tuba tare da shi kada su yi shishigi su wuce gona da iri hakanan kada ya karkata zuwa ga azalimai ta hanyar yarda da su da amincewa da abin da suke yi idan ya yi haka ko mabiyansa ko wasu daga cikin wannan al'umma suka yi haka Allah ce fata masa nar wa malakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun sannan Allah ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da sauran al'ummarsa duka cewa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin wa aqimis salata ka tsayar da sallah ɓarafayin nahar a yaffar rana wato a farkonta da ƙarshenta farkon yini da ƙarshen yini wa zulafan minan lai da farkon dare wanda muka ce ita ce sallar magriba da isha'i innal hasanatu yuzhibna sayyi'at lalle ayyukan ƙwarai suna tafiyar da munanan ayyuka zalika zikra lidh wannan wa'azi ne ga masu wa'azantuwa sannan Allah ya ce wasbir ka yi haƙuri fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin domin Allah baya tozarta ladan masu kyautatawa Allah madaukakin sarki ya umarce shi da yayi haƙuri yayi haƙuri akan bin umarnin da ya masa tun daga farkon faɗarsa fastaqim kama umirta har zuwa wa aqimis salata ka yi haƙuri akan bin umarni domin shi haƙuri wato ya kasu gida-gida akwai haƙuri akan ittiba'ul ma'murat as-sabru 'ala ittibail ma'murat ko ala imtithalil ma'murat mutum yayi haƙuri bisa ga bin Allah ga bin umarninsa akwai kuma as-sabru 'ala ijtinabil manhiyat mutum yayi haƙuri wajen kaucewa abubuwan da Allah ya hana ya danna zuciyarsa ya yaƙi zuciyarsa kada ya sakarwa zuciyarsa akana ta yi abin da ta ga dama ya fi ƙarfinta wannan shi ma haƙuri ne sannan kuma ya yi haƙuri alal masa'ibi ala ƙadarillah ya yi haƙuri bisa abinda zai same shi na ƙaddara bisa abinda ubangiji ya hukunta masa mai daɗi ko marar daɗi ya yi haƙuri ya jure wannan shi ma haƙuri ne to allah maɗaukakin sarki ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallama da umarni daban-daban tun daga faɗarsa fastaqim kama umirta azwa wa aqimis salata tarafay nahar wa zulafan min al to bin waɗannan umarnin nuka na ubangiji suna buƙatar juriya da haƙuri da yaƙar zuciya da kuma yaƙi da shaiɗan sai idan mutum ya yi wannan jajircewa ce zai iya cimma nasara shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce wasbir ka yi haƙuri fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin lalle Allah baya tozarta ladan masu kyautatawa wanda yake nuna cewa wanda ya yi haƙuri to yana daga cikin almuhsinuna wato masu ihsani waɗanda su suka kaka mataki na ƙololuwa a gurin Allah inna Allah ma'allazina taqaw wallazina hum muhsinun sannan Allah ya ce falaula la kana min alqurun min qablikum qulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون الله يتقب دتشي فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم falaula kana min alquruni ina ma da a ce an samu ulubaqiyatin wasu masu hankali masu kirki da cikin al'ummomin da suka gabace ku yanhauna anil fasadi waɗanda za su riƙa hana ɓarna fil ardi a doron ƙasa illa ƙalilan mimman an minhu sai kaɗan aka samu daga waɗanda muka tserar daga cikinsu wattaba alladhina zalamu ma utrifu fihi sai waɗanda suka zalunci kansu suka riƙa bin abin da aka jiyar da su daɗi na wadata wa kano mujrimina suka zama masu manyan laifuffuka wa ma kana rabbuka li yuhlika alqura bi zulmin ka bai zan wanda zai halakar da alƙaryu ba saboda zalunci wa ahluha muslihuna alhalin mutanen alƙaryar suna masu gyara ubangiji a waɗannan ayoyi guda biyu yana gaya mana cewa matuƙar a cikin al'umma ana samun masu gyara masu kwaba, masu hana ɓarna masu umarni da kyakkyawan abu to allah ba zai halakar da wannan al'umma ba in kuma za a rasa masu umarni da kyakkyawan abu masu hana mummuna to babu shakka wannan al'umma tana kan gabar halaka babu abin da zai hana halakar al'umma sai samun masu gargaɗi da masu hana mummunan aiki a cikinta idan ta rasa masu umarni da kyakkyawan abu ta rasa masu hana mummunan abu a cikinta to babu shakka wannan al'umma ta kama hanyar halaka ubangiji in ya tashi zai halakar da ita da masu yi da 'yan kallo waɗanda su ba yi suke yi ba amma kuma ba su buɗe baki sun hana ba in ubangiji ya zo da azabarsa zai haɗe su gaba ɗaya ba zai rarrabe tsakanin wanda ya yi da wanda bai yi ba kuma bai hana ba wa itkalat ummatun minhum lima kaumanillahu qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum azaban shadida qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina na 'anis su'i wa akhadna alladhina dhalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yasqun ubangiji Allah ya ce yayin da wasu daga cikin banu isra'ila suka rika gaya wa masu wa'azi masu karantarwa masu hana mutanen da suke yin su ranar asabar bayan Allah ya hana su sai waɗannan mutane suke ce ma masu yin wa'azin masu gargaɗin lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum azaban shadida dan me za ku rika yin wa'azi ku rika karantar da mutanen da daman Allah sai ya azabta su ko ya halaka su ko ya azabta su azaba mai tsanani me yasa sai kun musu me yasa kuke bata lokacinku waɗannan mutane Allah in ya tashi ai halaka su zai yi kawai ku kyale su ci gaba da abin da suke yi qalu ma'ziratan ila rabbikum muna yin haka ne domin mu yanke hanzari wajen ubangijin mu yanke hanzari an ɗora mana umarnin mu sanar mu karantar mu yi wa'azi mu yi gargaɗi kuma mun yi su kuma mun sanar da su mun yanke musu hanzari wala allahum yattaqu kuma wala Allah sa iya jin tsoron tsoron abin da muke gaya musu su dawo su bar abin da suke yi su zama mutanen kirki Allah ce falamma nasu ma zukkiru bihi yayin da suka manta abin da aka yi musu wa'azin nan da shi ma'ana suka yi shakulatin bangaro da abin da aka gaya musu suka sa kafa suka taki suka ki aiki da wa'azin da ake musu an jaina ladina yanhauna anis sai muka tseratar da waɗanda suke hana mummunan aiki masu wa'azi kenan ba a khazna alladhina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu suku waɗanda suka yi zalunci daga cikin sai muka kama su da mummunar azaba saboda abin da suka kasance suna yi na fasikanci kaga Allah da ya tashi faɗar waɗanda ya tserar sai ya faɗi waɗanda suke hana mummunan aiki amma bai faɗi waɗanda suka yi shiru ba su ba su yi ba su ba su hana ba domin duka an kasu gida uku ne da waɗanda suke laifi da waɗanda suke hana laifi da waɗanda ba sa laifi ba sa hana laifi da Allah ya tashi halakawa sai ya Allah ya tashi tseratarwa sai ya tseratar da waɗanda suke hanawa ba an jainal hau yanhauna anis su kaga su kadai Allah ya ce ya tseratar sauran kuma sai ya kama su da mummunar azaba bima kanu yafsuqun saboda abin da suke yi da fasikanci ashe kaga laifi ka ce kada a hana kada a yi gargadi kada a yi umarni da kyakkyawan aiki kada a hana mummuna babu shakka wannan aikin fasikanci ne hana a yi umarni da kyakkyawan aiki hana a yi hani daga mummunan aiki wannan fasikanci ne shi yasa Allah ce bima kanu yafsukun saboda abinda suka kasance suna yi na fasikanci Allah ya la'anci banu Isra'ila saboda wannan ta zama ta'ada su lo'inal lazina kafaru min bani Isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun Allah ya tsine wa banu Isra'il a bisa harshen annabi Isa annabi Dawud da harshen annabi Isa zalika bima asaw wa kanu ya'tadun saboda laifin da suka yi babba da kuma ta'addancin da suka rika menene laifin su menene ta'addancin su kanu la fa'alu sun zan ba sa hana juna aikata munkari wanda suke aikatawa Allah ce labi isa ma kanu ya fa'alu tir da irin abin da suke aikatawa ashe kaga mutum yayi gum ya ce ba zai faɗi gaskiya ba tare da cewa yana da ikon ya faɗa ba wai an fi ƙarfinsa ba ne ba wai ana masa barazana a rayuwarsa ba ne a'a yana da damar ya faɗa sai dai baya so ko a laƙa masa wani suna ko a tsane shi ko a riƙa nuna shi da ɗan yatsa ko kuma wani ɗan abin nan da yake samu ya rasa saboda haka sai ya gare ya shuru to wannan aikin saban Allah ne aikin ta'addanci ne aikin fasidanci ne kamar da wannan ayoyin suka suka nuna Allah ya ce falaula kana min alquruni min qablikum ulu baqiyatin dama a ce dama a ce an samu ulu baqiyatin wasu masu hankali masu alkhairi masu imani min alƙuruni min qablikum daga cikin al'ummomin da suka gabace ku da ma a ce an samu masu hankali yan hauna anil fasadi fil ardi suna hana barna a doron ƙasa jawabin lauɗin nan jawabin ta mahzuf da a ce an samu da Allah bai halaka su ba wato da a ce a cikin mutanen annabi nuh ko a cikin mutanen annabi hud ko a cikin mutanen annabi annabi salih annabi shu'aib a ce an samu da dama daga cikinsu sun fito suna faɗa da mummunan aiki da Allah ya kubutar da su to amma sai aka bar annabawan su kadai ko su da 'yan tsirari daga cikin ita wannan al'umma su kadai ne suke hana mummunan aiki sauran gaba ɗaya sun ja daga suna faɗa da gaskiya da haka Allah da ya tashi sai aiko da azaba sai ta game duka wato garin gaba ɗaya ba a tserar da kowa ba sai waɗanda suke 'yan kaɗan waɗanda su ne suke hana mummunan aiki suke umarni da kyakkyawan aiki shi ne Allah ya ce illa kalilan mimman an na minhum sai 'yan kaɗan waɗanda aka samu su suna hana mummunan aiki suna umarni da kyakkyawa su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya tserar da su yayin da hoshinsa ya sauka shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya umarci wannan al'umma da cewa lalle a samu wata tawaga a cikin wannan al'umma a kullum a koda yaushe waɗanda aikinsu umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna Allah ce waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun lalle a samu wata jama'a daga cikinku waɗanda suke kira zuwa ga alkhairi suna umarni da kyakkyawan abu suna hana mummunan abu Allah ya ce wa ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu samun babban rabo Allah maɗaukakin sarki ya sifanta wannan al'umma da cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kun zan ku ne mafiya alkhairi cikin wannan al'umma ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawan abu wa tanhauna 'anil munkar kuna hana mummunan abu sai ce wa tu'minuna billah kuma kuna imani da Allah me yasa ubangiji ya jinkirta ambatan imani sai da aka ambaci umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna tare da cewa imani shine al'aslu na farko don a nuna maka mahimmancin al'amuru bil ma'rufi wa nahyi anil munkar na biyu kuma don kasancewa ai shi kansa imanin ba zai samu ba sai da al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar inda babu al'amiru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar a samu muminai sai da aka samu annabawa waɗanda suka zo suna cewa a bar shirka a yi tauhidi a bar saɓan Allah a yi ɗa'ar Ubangiji sai da aka samu masu umarni da kyakkyawan abu sannan aka samu muminan don haka umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna shi yake haifar da imani cikin al'umma amma idan aka zan in ya zan a cikin al'umma babu mai umarni da kyakkyawan abu babu mai hana mummunan abu to babu shakka imanin ba zai samu ba shi yasa aka gabatar da abin da shi yake sharar fage ga samuwar imani shine al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar Allah ce wattaba alladhina zalamu ma utrifu fihi sai waɗanda suka yi zalunci suka bibiyi abin da aka jiyar da su daɗi wato waɗanda suka yi zalunci anan sun kunshi ɓangarori guda biyu ɓangaren masu laifi da ɓangaren waɗanda suka yi shiru suka ƙi hana laifi duk sun shiga ƙarƙashin allazina zalamu sun zalunci kansu sun zalunci al'ummarsu sun zalunci kansu ta hanyar aikata laifi sannan sun zalunci al'ummarsu ta hanyar ƙin faɗa musu gaskiya sai ya zan abin da kawai suke tunanin su kiyaye shine jin daɗinsu kada su yi wani abin da za su rasa jin daɗinsu ko za su rasa matsayin da suke da shi kada daraja ko martaba da ake ganin su da ita suna ganin in suka hana mummunan abu jama'a za su watse musu to don haka ba za su kiyaye markazinsu su kiyaye matsayinsu su daina faɗar ko su ƙi faɗar abin da Allah ya ce su faɗa su danna gaskiya su yaƙi da gaskiya shi ne Allah ce wattaba na zalabu ma utrifu fi wa kanu mujrimin kuma sun kasance masu manyan laifuka ne sai Allah ce wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bi zulmin ubangijinka ba wanda zai halaka wata alƙarya bane bi zulmin saboda zalunci wato ubangiji ba a zalimi ba ne wanda zai kama ya halaka alkarya haka nan babu dalili babu sababi haka kawai ubangiji ya halaka su wa ahluha muslihun alhalin mutanen garin masu gyara ne kaga anan bai ce wa ahluha salihuna ba ba a ce alhalin mutanen garin na gari ba ne sai aka ce mutanen garin masu gyara domin dan ka gyaru ka ƙi gyara wani wannan ba zai kubutar da kai ba dole in ka gyara kanka to ka yi ƙoƙarin wani ma ya gyaru ba shi yasa ahlus sunna suka ƙi yadda su yi shiru ba sai an yi wa'azi sai an faɗa duk da wasu ba sa so duk da wasu ba sa son abin da ake faɗa saboda idan Allah ya turo azaba ko ya turo musiba duka za ta shafa matukar an yi shiru amma matukar akwai masu cewa a bar kaza ba kyau a bar kaza ba kyau to ubangiji zai rangwanta ma wannan al'umma shi yasa Allah ce wa ahluha muslihuna bai ce wa ahluha salihuna ba ashe kaga dan a ce a gari akwai waliyai na gasken a ce a ce akwai su suna kwana wuridi suna kwana tasbihi da salloli amma ba sa karantar da jama'a a gari kuma ana ta ta'asa kowa ka taba ya ce kai ai muna karkashin inuwa waliwa ne wali wani ai zai ba mu kariya idan azabar Allah ta zo za ta hada da ku da waliyin gaba ɗaya za ta murtsike ba ta kyale kowa ba dole shi waliyin sai ya fito ya yi gargadi abinda ake yi kaza ba daidai bane ya hana abu kaza da ake yi daidai ne a ci gaba da yi waɗanda ma ba sa yi su zo su ci gaba da yi ballantana kuma a ce masu wuridin masu tasbihin masu zikirin zikiri suke yi da wuridi na bid'a ko na sunna kake yi in baka fitowa kana umarni da kyakkyawan abu kana hana mummuna ubangiji ba zai kyale mutum ba to ballantana kuma yana zikiri da wuridi na bid'a kaga babu shakka ba yadda za Allah ya kyale wannan ƙasa shi yasa Allah ya ce wa ahluha muslihun wato Allah ba zai halaka wata alƙarya da zalunci ba alhalin mutanen alƙaryar sun zan mutanen kirki masu gyara ne na'am ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين dangane da waccan aya ta baya akwai hadisi da ya tabbata na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da yake cewa innan nasa idza ra'aw al-munkar falam yughayyiruhu aw shaka an ya'ummahum Allahu bi iqab idan mutane suka ga ana yi ba daidai ba amma suka yunkurin canza wannan abin da ake ba daidai ba shaka to al'amarin ya yi kusa ubangiji ya game su da uƙubarsa don uƙubar Allah ta zo ta game su gaba ɗaya Allah ce walau sha'a rabbuka laja'ala nasa ummatan wahida da ubangijinka ya so da ya sanya al'umma ta zama al'umma ɗaya akan addini ɗaya wala ya yazaluna mukhtalifina sai dai ba za su gushe ba suna masu saba wa juna illa man rahima rabbuk sai wanda ubangijinka ya ji kai khalaka khalaqahum kuma akan haka ne ubangiji ya halicce su wa tammat kalimatu rabbika kalmar ubangijinka ta cika ta cewa la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in lalle tabbaci haƙiƙa sai na cika jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in da aljanu da mutane gaba daya a wannan aya ubangiji yana faɗar sunnarsa a halittarsa da yi ubangiji ya halicci mutane ya sanya musu mabambanta hankula hankulansu ba ɗaya ba ne tunaninsu ba ɗaya ba ne isti'idadinsu na su karɓi gaskiya ko su ƙi gaskiya ba ɗaya ba ne ubangiji ya yi su mabambanta ne wajen tunani wajen ainihin fahimta wajen zurfin hankali domin a samu rattaba abin da yake na sakamako da kuma abin da yake na ukuba idan ko kula ubangiji ya bambanta halittar dan adam da halittar dabba halittar dan adam ubangiji ya yi ɗan adam da hankali sannan kuma ya yi hankalin daban-daban wani hankalin da ya ji gaskiya zai karba wani kuma zai tuma guri guda ya ce ba zai karba ba saboda haka sai dan adam yana samun canji daga lokaci bayan lokaci yau ya ki yadda gobe kuma sai ya gamsu ya yadda ko yau yana kamar zai yadda gobe kuma sai ya ƙara bullitsewa ubangiji sai ya yi shi da wannan wato hankali wanda yake mataki-mataki amma dabba dabba daban take hankalinta guda ɗaya ne shi ne ta nemi abin da za ta ci ta sha da inda za ta kwanta wannan shi ne kawai tunanin dabba hankalin dabba shi ya sa ɗan adam ya zan ya sha bamban yana shan bamban tun daga lokacin annabi adam har zuwa yanzu sannan hankalin ɗan adam yana samun canji mutanen da ba su sanya za su yi ƙere-ƙere na zamani ba a da babu jirgi babu mota babu kyamara babu spika babu kaza babu kaza hankalin dan adam yana ƙara bincike cikin harkokin rayuwa yana ƙara gano wasu abubuwa kaga dan hankalin dan adam anan yana ƙara tattauno wasu sababbin abubuwa amma dabba ɗauka akuya ko jaki ko raƙumi tun daga zamanin annabi adam har yanzu yana nan yadda yake raƙuminsa raƙuminsa ko an ce raƙumin da ya fi na yanzu ko na yanzu raƙumin yanzu ya fi na da ci gaba da wayewa hankali guda ɗaya ne domin shi babu taklifi a kansa babu maganar a sashi wuta ko a sashi aljanna shi yasa sai ba a ba su wannan mabambantan hankula ba sabanin dan adam to anan Allah yana gaya mana cewa shi mai iko ne da ya ga dama yayi mutane bai daya duk su zama masu gaskiya duk su zama masu imani kowa da kowa ya zama mumini kowa da kowa ya zama wato mai gaskiya mai son gaskiya mai kira zuwa gaskiya mai riko da gaskiya ubangiji in ya ga dama yana iya yin wannan ko kuma duk gaba ɗaya ya mutane kafirai kowa ya zama kafiri ubangiji in ya ga dama duk zai iya yin wannan amma sai bai yi haka ba sai ya bar mana wani wata dama ta yanci ta yadda za mu iya auna abubuwa mu gane mai kyau mu gane mara kyau yadda kasan in ka shiga kasuwa kaga kasan tumatiri guda biyu rubabbe da mara da mai kyau kana gani za ka iya gane cewa wannan rubabbe ne wannan mai kyau ne in ka tashi ka san wanda ka ɗauka to haka a sha'anin addini ubangiji ya sanya wa ɗan adam wa hadainahu najdain inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura ubangiji sai ya nuna wa ɗan adam hanyoyin guda biyu ya aiko annabawa ya saukar da littattafai annabawan nan ya wajabta musu su isar da abin da aka saukar musu in ba ba su isar ba to suna da laifi littattafan nan ya saukar da su da yaran kowace al'umma yadda za ta gane aka aiko musu mutane ba aiko musu aljanu ba ba aiko musu mala'iku ba aka aiko musu mutane irin jinsin su ta yadda za su samu ɗeba kewa da su dan dai su fahimci saƙon to kaga anan an yanke duk wani hanzari kuma na ɗan adam ga gaskiyar nan baro baro an gaya masa ita an nuna masa ita an ce idan ya bi wannan hanyar za ta kai shi aljanna wannan hanyar kuma idan ya bi ta za ta kai shi jahannama kaga anan ɗan adam ba shi da wani abin da zai cewa Allah cewa ubangiji ka banda cikin duhu a'a ubangiji ya saukar masa da manzanni kamar da yace rusulan mubashirina wa munzirina lialla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul manzanni masu gargadi ne masu bushara dan kada ya zan mutane suna da wata hujja ga Allah bayan Allah ya aiko manzanni shi yasa cewa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba za mu kama kowa da azaba ba mu yi masa azaba sai mun aika da mai gargadi sai mun aika masa da manzo shi yasa aka ɗauke batun azaba da kan mahaukaci saboda shi baya da hankalin da zai fahimta don haka babu taklifi a kansa aka ɗauke taklifi da kan yaro ƙarami shi ma saboda babu taklifi saboda baya fahimta wanda Allah ya bashi hankali ya bashi wato fahimta wannan shine ubangiji yake kama shi yayin da ya ya kaucewa umarnin manzanni shi yasa ubangiji ce walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so laja'alan nasa ummatan wahida wannan mashi'a ce kauniya qadariya da ubangijinka ya so da ya sanya mutane su zan al'umma ce guda ɗaya kamar yadda ya ce walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da ubangiji ya ga dama duk wanda suke duniya sai su zama muminai sai su zama akan addini guda ɗaya sai ya ce wala ya zalu na mukhtalifina amma ba za su gushe ba masu sassaɓawa illa man rahima rabbuka sai wanda ubangijin ya ji kai wato ba za a gushe ba ana samun saɓani a cikin addinai da aƙidu da ɗariƙu da hanyoyi da mazhabobi da ra'ayoyuka mabambanta wannan abu ne da ba zai gushe ba a cikin al'umma wani wanda zai zo ya ce zai haɗe kan mutane duk su zama akan hanya guda ɗaya wannan ya ɗauko wa kansa da laba wato ya saro wa kansa aikin da ba zai yiwu ba ka ce za ka hau sama babu tsani Allah ne ya ce wala ya muhtalifi na illa man rahima rabbuk wali zalika khalaqahu saboda haka wannan mashi'a ce kadariya ubangiji ya riga ya kaddara hakan amma duk da irin sabanin da za a samu ubangiji ya ware waɗanda yake jin kansu ya nuna musu hanya shi ya sa ya ce illa man rahima rabbuk sai waɗanda ubangijinka ya ji kansu sauraka duk yadda al'amura za su rincaɓe su rikirkice su za su gane gaskiya kuma ita za su bi akwai waɗansu da za ka ji suna cewa kai mu mun rasa ma wanda za mu kama yau wanda ya zo ya ce kaza wanda ya zo ya ce kaza mu wallahi mun ma rasa ma wanda ya zamu wanda yake almarhu ubangiji ya so shi da rahama to zai nuna masa gaskiya kuma gaskiyar ai ɗaya ce kuma baro baro take tunda dai an aiko da annabi an saukar da littafi annabin nan kuma ya yi bayanin abin da Allah yake so to meye na cewa kana cikin dimuwa har ma wani ya ce ai duk lalabe ake a duhu akwai wanda ya ce ai duk lalabe ake a duhu kai kai din ka san gaskiya kake kai shi ai duk kowa lalube yake ado shi yasa wasu sai su raba kafa sai ya dan taba nan ya dan taba nan akwai wanda da suke yi har a musuluncin ma sai shi bai musulunta duka ba shi kuma bai shiga kirista duka ba saboda haka sai ya taba nan ya taba nan ya ce in nan ne gaskiya to da ni aka yi in ma nan ne duk da mu saboda haka al-ikhtilaf sunnatun kauniyatun qadariyah saɓani sunna ce ta ubangiji da ya riga ya hukunta ta ya kaddara ta amma akwai almarhumuna waɗanda ubangiji yake jin kansu a cikin addini guda ɗaya za a iya samun saɓani kamar yadda ake samun saɓani na addinai daban-daban to a addini ɗaya kuma za a iya samun saɓani kamar yadda muke ganin a musuluncin an samu saɓani a yahudanci an samu saɓani a kiristanci an samu saɓani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan cikin hadisi Hassan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da labarin cewa yahudawa sun kasu ila 71 firka nasara sun sau ila 72 firka wannan al'umma za ta kasu ila 73 firqa kulluha fi illa wahida قالوا يا رسول الله وما هي قال ما انا عليه اليوم واصحابي yahudawa sun kasu 71 kiristoci sun kasu 72 al'umma ta za ta kasu 73 a nan ana nufin ummatul ijaba ba ummatul da'awa ba don ummatul da'awa kiristoci suna ciki yahudu suna ciki su an riga an ambace su kaga ashe al'umma ta ƙarshe da annabi ya faɗa yana nufin ummatul ijaba wanda suka ce wa manzon Allah min ji min yadda to su ne za su kaso har kaso saba'in da uku Allah ce to annabi ya ce dukkan su sun cancanci shiga wuta kullu hafin nar dukkan su sun shiga sun cancanci su shiga wuta illa wahida sai kungiya ko bangare guda daya sahabbai suka ce su waye annabi ya ce ma ana alaihi yawmu ashabi waɗanda suke kan abin da nake kansa a yau ni da sahabbai na ashe kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cutar ya kuma faɗi maganin ba wanda kuma zai ce an bashi yana lalube a duhu laliban da za ka yi shi ne ka lalubo mai annabi ya yi a kan aiki kaza mai annabi ya yi a guri kaza mai annabi wannan shi ne laliban da za ka yi wannan laliban kuma shi ne neman ilimi haka abinda za ka yi shi ne ka san annabi sallallahu alaihi wasallama abu kaza ya yayi ka yi ƙoƙarin ɗabbaƙawa hatta mazhabobi guda hudu da ake da su da ma wasu wanda ba a san su ba wanda su ma mazhabobin ne ba wai da gangan suka yi wa addini a yaga ba ba da gangan maliku ya kafa sansaninsa ba ya ce malikawa ku yi nan ba da gangan imamu shafi ya koma gefe da ya ce na namu na namu ku zo mu je ba da gangan suka yi haka ba ta yadda wasu suke fahimta kamar maliku ya kafa sansaninsa ya ce ko malikawa a taho nan imamu abu hanifa shi ma ya yi nashi shafi ya yi nashi ahmad ya yi nashi saboda haka sai aka zama kamar wasu abokan gaba aka mai da addinin kamar addinai guda hudu kowa yana gana shi shi ne daidai a'a waɗancan al'ummomin duk gaba ɗaya waɗannan limaman duk gaba ɗaya kansu a haɗe ki idan ka duba tarihi za ka duk gaba ɗaya suna da alaƙa da juna za ga imam abu hanifa duk da su maliku ba su riske shi ba saboda mai shekaru ne shi ya girme su ba su riske shi ba amma an samu haɗuwa tsakanin imam malik da manyan almajiran abu hanifa irin su abu yusuf abu yusuf har madina ya zo ya zauna ga wurin malik ya tambayi wasu tambayoyi ya karu da wasu fa'idoji ya kuma jinjina masa akan wasu wasu abubuwa da ya samu a wajensa na ilimi kaga ai bai ɗauki kanshi shi shi ɗan abu hanifa ne ba ruwan shi da ɗan maliku ba gurin malikun ya je imamu shafi'i daga makka ya yi guziri ya coɗa mara ya zo har madina ya zauna ya karanci muwaɗa a gurin malik imamu shafi'i kaga shafi'i almajirin malik ne ya za almajirin malik kuma ya koma ya ce na kafa na sansani na namu na namu ku zo mu je saboda kaga akwai alaka saboda ka yana ɗaukar shi a matsayin malamin sa ne lokacin da ya zo bagdad imamu ahmad ya zo ya same shi sai ya zama abu abin nan a ah, imamu ahmad yana cewa ba dan shafi'i da ibn uyayna ba da mun halaka ma'ana da mun je mun yi ta ɗimuwa mun yi ta ragabza a cikin wasu abubuwa ba mu sanya suke ba imamu shafi'i da safiyan ibn uyayna su suka rika nuna mana fiqhul hadis shi kuma imamu shafi'i yana cewa ya aba abdullah ko kuka fi mu sanin hadisi idan hadisi ya zo ka sanar da ni daga basra yake daga kofa yake daga ina yake mu yi aiki da shi in lokacin da ya zan sahihi ne saboda haka ta bangaren hadisi shi kuma yana tsotsa daga gurin imam ahmad hakanan imam shafi'i ya zauna a bagdad ya halarci halaka wurin karantarwa na muhammad ibn al-hasan shaibani muhammad ibn al-hasan shaibani da babban ɗalibin abu hanifa ne muhammad ibn al-hasan shaibani ya tashi ya je madina ya karanci muwadda gurin malik muwaddarsa tana nan ruwayar muhammad ibn al-hasan shaibani to ku duba duk suna da alaka da juna amma daga baya sai aka mai da mazhabobin kamar wasu addinai ne masu zaman kansu sai ka yi fatawa sai a ce kai wannan shafi'iya ce mu malikawa ne ya za ka kawo mana shafi'iya tare da cewa su ba su yi wannan karantarwar ba don haka ba su suka yi assasa mutane akan sassabawa ba su sun assasa mutane akan ilimi ne kuma sun yi batun cewa duk sanda ilimi ya zo sunna ta zo hadisi ya zo sahihi a saki maganarsu abu hanifa ya faɗi haka imamu uh, malik ya faɗi haka imamu shafi ya faɗi haka imamu ahmad ya faɗi haka kamar yadda muhammad ibn sa'id almadani wani malami da ya zauna a madina ya waƙe maganganunsu don suna da maganganu da yawa akan wannan da za ka iya samun su a cikin littafin al'intiƙa na ibn abdulbar ko jami'ul bayan ilmi wa fadlihi na ibn abdulbar ko littafin ilamul muwaqqi'in na ibn al-qayyim yana cewa qala abu al-imam la yanbaghi liman lahu islam akhdhun bi aqwaliya hatta tu'rada ala al-kitabi wal hadith al-murtada wa malikun imamu daril hijrati qala wa qad ashara nahwa al-hujrati كل كلام منه ذو قبول ومنه مردد سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولا مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقوله المخالف المختارة وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا وأن ننسون الأئمة الأربعة الأئمة الهدات abu hanifa yake cewa قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له hatta أخذ بأقواله حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتدى ce bai dace ga mutumin da yake musulmi ba ya cafki magana ta ya yi ta terere da ita bai san tushen da na ɗauko maganar a ba ya bijira ta akan alkitabu wa sunna in ta dace ya ɗauka in ta saba ya jefar haka nan imamu malik imamu daril hijrati qala wa qad ashara nahwa al hujrati yana nuna kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu insanin yu'khadhu minhu wa yurad illa sahib al qabr duk wani mutum za a karɓi maganarsa za a mayar masa illa sahib hadha al qabr annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne in yi magana ta tsaya kenan ta kenan babu wanda ya sai ture ta والشافعي قال إن رأيتم قول قولا مخالفا لما رويتم minal alhadithi fadribul jidara bin qawli al mukhalif akbara akhbara shafi yace in kun ga magana ta wacce ta saba wa abinda kuka ruwaito na hadisi ku ɗauki magana ta ku ture ta ku jefar da ita jikin garu ku rike hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam haka nan imam ahmad ibn hanbal ashe kaga ba su assasa mutane akan a rika sassabawa ba abinda suka ba su ilimi ne ana ijtihadi a dace ana ijtihadi a yi kuskure yayin da aka gane kuskure kuskure ne sai a bashi wanda ya kuskure a nema masa gafara Allah madaukakin sarki ya yafe masa kuma Allah zai bashi ladan ijtihadi ko da ko kuskure ne saboda haka waɗannan al'a'imma din duka suna da lada a cikin kowane hali sawa'un abin da suka faɗa daidai ne ko sun kuskure domin ba su yi da ganganci ba Allah ce wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum walidhalika khalaqahum kuma dan haka ne ya halicce su wasu malamai suka ce dan saɓanin aka halicce su wasu suka ce a'a an halicce su ɓangarori guda biyu ne wali zalika waccan magana da ta gabata fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'id abin nan faminhum shaqiyyun wa sa'id da ubangiji ya faɗa dan wannan aka halicce su an halicce su a cikin su akwai wanda yake dan wuta akwai wanda yake dan aljanna ubangiji ya halicci wasu halittunsa dan ya rahamshe su don haka ya dora su bisa turba ta kwarai wasu kuma dan azaba saboda haka sun kaucewa hanyar Allah wannan baya cin karo da fadar Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljannu ba sai dan su bauta mu wancan ta'lili ne ubangiji yake yi sababin da yasa ya halitta ya halicci mutum da aljan dan ya bauta masa dan mutum ko aljan su bauta masa wanda duk ya kauce wannan ya kaucewa hikima da ta sa ubangiji maɗaukakin sarki ya halitta dan ita ibn wahab ya ce na tambayi imamu malik game da faɗar allah da yake cewa wala ya zalo na mukhtalifina illa man rahima rabbu wa li zalika khalaqahum sai imamu malik ya ce fariƙun fil jannati wa fariƙun fis sa'ir wannan shi ake nufi da wa li zalika khalaqahum ubangiji ya halicce su dan haka dan wasu su zan yan aljanna wasu su zama 'yan wuta Allah ce wa tammat kalimatu rabbika kuma kalmar ubangijinka ta cika wace ce kalmar la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'i wato hukuncinsa ya riga ya gabata ya zartar da hukuncinsa iliminsa ya riga ya gudana ya gabata na cewa lalle tabbaci hakika sai ya cika jahannama da aljanu da mutane gaba daya wato Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan alkawarin ya cika wutar jahannama da waɗanda suka cancanci su shiga wannan wuta minat thaqalaini aljinni daga mutane da aljanu ya tabbata a cikin sahihaini hadisin Abu ta Allah ya kara masa yarda yake cewa ikhtasamatin jannatu wan nar فقالت la ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين فقال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وقال للنار أنت عذابي أنتقم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها فأما الجنة فلا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله حتى ينشئ الله لها خلقا يسكن فضل الجنه وأما النار zalu ta تقول halmin من مزيد حتى يضع عليها رب العزة قدمه فتقول قط قط وعزتك منذ صلى الله عليه وسلم يجي da aljanna da wuta sun yi rigima gaban Allah sun yi husuma da jayayya aljanna ta ce mali la yadkhuluni illa du'afa nas wa saqatuhum me yasa ni babu wanda zai shiga cikina sai rauna na waɗanda ba su komai ba wato sai marasa galihu su za a cika da ni ita kuma wuta ta ce usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin ni kuma an sanya ni in zan matattara ce ta masu girman kai masu jabbiranci faqala allah lil jannati sai allah ya ce wa aljanna anti rahmati ke rahmata ce arhamu biki man asha ina tausaya ma wanda na so da ke in sa shi cikin rahamata wa qala linnar Allah ya ce wa wuta ke kuma azaba ta ce an taqibu biki man asha ina yin azaba da horo ga wanda ya so da ke wali kulli wahidatin minkum mil'uha kuma kowace ɗaya daga cikin ku zan cika ta fa amma aljanna fala yazalu fiha fadlun bayan an zuba in aljanna aljanna zai zan akwai rarar guri mai yawa a cikinta hatta yunshi Allahu laha khalqan yaskunu fadlal janna sai ubangiji yayi wasu halittu na musamman da zai sanya su su zauna a rarar guri da yake aljanna ita kuma wuta za a yi ta durawa a yi ta a yi ta tana cewa halmin mazid halmin mazid da ƙari a ƙaro a ƙaro a ƙaro hatta ya alaiha rabbul izzati kadama har sai rabbul izza ya sanya diddigensa wannan akwai sifanta ubangiji da sifa da diddige sifa ce da bamu san hakikaninta ba ba za mu kayyafa ta da sifar mahaluki ba fataqulu a wannan lokaci sai ta ce qat qat qat wa izzatik ya isa ya isa ya isa ya isa na rantse da girman ka Allah ce wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusul kullun naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak وجاءك في هذه الحق الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون to haka ubangiji ya rufe wannan ta'aliki da waɗannan ayoyi ya zan an naɗe surar gaba ɗaya kuma wa kullum na ƙussu alaika min ba'in rusuli duk gaba ɗaya muke baka labari daga labarurrukan manzanni surar turhut kamar da kuka gani ta ƙunshi wato labarurrukan annabawa daban-daban hikimar da ta sa muka baka wannan labari in ji Allah ma sabbitu bihi fu'adaka muna baka labarin abinda za mu tabbatar da zuciyarka da shi ta yadda za ka nutsu ka fahimci cewa abin nan da yake samun ka na tsangwama da tsana da ainihin kiyayya da mutanenka suke nuna maka ba kai kaɗai ne faro ba duk annabawan da Allah ya ko a doron ƙasa haka ya faru gare su don haka ka nutsu ka karanci labarin su ka saurari abin da muka faɗa maka za ka ga cewa duk daga ƙarshe annabawan su ke nasara Allah yana halaka abokan gabansu don haka kada hankalinka ya tashi wa ja'aka fi hadhihi al kuma gaskiya ta zo maka a cikin wannan sura kamar yadda da dama daga cikin malamai suka faɗa hadhihi ana nufin wannan sura din ko hadhihi ana nufin wannan sakon da ubangiji ya aiko ka da shi amma dai da dama daga cikin malamai sun fi fassara hadhihi da cewa hadhihi sura ake nufi a cikin wannan sura gaskiya ta zo maka ba yana nuna sauran surorin gaskiyar ba ta zo masa ba a'a yana nuna cewa a nan ubangiji ya fito masa da wannan labarurruka ɓaro-ɓaro ya gansu tun da lokacin da wannan sura ta sauka sauran ayoyin ma da suke alkur'ani ba duka ne suka sauka ba waɗannan dai da suka sauka a ciki kaga gaskiya wa mau'izatun da kuma wa'azi wa zikira lil mu'minin da tunatarwa ga mu'minai wa qul lil ladina la yu'minuna a'malu ala makanatikum <coughs> ka ce ma waɗanda ba su yin imani i'malu ala makanatikum ku je ku yi aiki bisa hanyar ku bisa tafarkin ku inna Aminu mu muma lalle masu aiki ne bisa tafarkin mu wato kowa ya je ya yi nashi ku je ku yi ku mu mu je mu yi namu zuru inna ta zuru na ku saurara ku jira muma masu jira ne wannan barazana ce da tsoratarwa wato kamar mutum ya yi maka abu ko ka yi masa abu ya ce ka gani kai daga jin ka gani ka san wata barazana ce ni kake cewa ka gani to wallahi alheri zan gani haka kalmar inna muntazirun wantaziru inna muntaziruna wato wa'idi ne narko ne ubangiji yake musu fa sawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatu dar innahu la yuflihu adh kuma Allah madaukakin sarki ya cika wa manzansa alkawarinsa ya bashi nasara ya karfafe shi ya sanya kalmar musulunci ita ce sama kalmar waɗanda suka zan kafirai ita ce ƙasa Allah ce walillahi ghaibus samawati wal ard kuma sanin gaibin sammai da ƙasa duk na Allah ne shi kaɗai wa ilaihi yurja'u al'amru kullu kuma zuwa gare shi ne ake mai da al'amari gaba ɗaya fa'budhu wa tawakkal alai ka bauta masa ka dogara gare shi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun kuma Ubangijin ka bai zanga falalle game da abin da kuke aikatawa ba wato gaibin sama da ƙasa sanin abin da ubangiji ya ɓoye nan gaba shi kaɗai ya bar wa kansa sani don haka kada ka damu shi ne ya ɗora ka akan wannan hanya shi zai baka nasara su kuma da suke tinkaho akan abin da suke har suna cutar da kai suna ganin kamar yanzu suke da suke da karfi ba su san cewa abin da ubangiji ya ɓoye musu na gaibi ba baya da kyau gaibin sammai da kasai sanin su dun Allah ne wa ilaihi yurja'ul amru kullu kuma zuwa gare shi ake mai da al'amari gaba daya shike da cikakken tasarrufi shike jujjuya duniya yadda ya ga dama duk ƙarfin mai ƙarfi ƙarfinsa na da iyaka duk ikon mai iko ikansa na da iyaka akwai abin da zai iya yi akwai abin da ba zai iya yi ba amma ko menene ya aka mai da shi zuwa ga Allah to an kai shi ga matuƙa babu kuma wani abu bayan wannan fa abuduhu don haka ka bauta wa Allah wa tawakkal alaihi ka dogara gare shi wato ka bauta masa ka dogara gare shi wannan fa abuduhu wa tawakkal alaihi tana daidai da fadar Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa abuduhu shine iyyaka na'budu wa tawakkal alaihi shine iyyaka nasta'in din ka bauta wa Allah ka dogara gare shi ma'ana cikin bautarka ka dogara ga Allah ka san Allah maɗaukakin sarki shi ke baka tallafi da iko na ka yi bautar ita kanta in ba dan ikon ubangiji ba da tallafinsa da agajinsa da sa, kai ma ba za ka iya bauta wa Allah ɗin ba wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun ka bai zanga falalle game da abin da kuke aikatawa ba babu abin da yake buya gare shi duk abin da makaryata ko masu ƙaryata ka suke yi ubangiji ya san da aikin da suke yi ya san da maganganun da suke yi ya san da halin da suke ciki kuma zai yi musu sakamako cikakken sakamako a nan duniya da lahira kuma ubangiji zai baka nasara kai da jama'arka a nan duniya da lahira Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa ajma'in